وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أولنا صافية ترانا الحنيف يومنا شاء أكو ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1443 daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta 2022. Wannan shi ne mu na goma sha uku a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan makaranta ta Alfaruk Islamic Academy da ke na unguwar Dosa a cikin garin Kaduna. Fatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so yadda da shi duk wani abu na kuskure ko zamiya Allah ya tsare mu da shi kuma ya amfanar da mu da abin da muke bayan rayuwarmu a jiya mun kai ƙarshen ayan da aka yi magana akan annabi suleiman da sihiri da shaidanu amfani da shaidanu wurin yin sihiri da kuma inda muka fahimci faɗin kunce-hukunce na malamai akan abin da ya shafi wanda ke yin sihiri da wanda ke zuwa gidan boka ma'ana domin a yi masa sihiri din har ma da wanda yake zuwa ba don nufin a yi masa sihiri ba to daga cikin abin da ya kamata a ce mun karkare da shi duk da jiya mun kawo wasu daga cikin hanyoyi na kariya daga sihiri din akwai magana da imam ibn kasir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kawo a cikin tafsirinsa yake cewa imamul qurtubi ya karbo daga wahbin Allah ya musu rahama baki daya yake cewa dukkan mutumin da ke neman kariya daga sihiri ko kuma wanda aka riga aka yi masa sihirin ma ya riga ya kama shi za a iya samun ganyen magarya guda bakwai wasu malaman suka ce ɗanyu wasu malaman suka ce babu laifi ko ba ɗanyu ba wasu ma suka ce za a iya kimantawa idan garinsa ne kamar a ce cokali haka ƙaramin cikin cokali na magarya sai a dandaka su wurin dandakawa ma suka ce in zai yiwu a dandaka su tsakanin duwatsu ne ba wani abu makamancin wannan ba Sau da malaman tibbu sun kawo sun ce na baina ne. sai a dandaka su tsakanin duwatsu guda biyu sannan sai a zuba ruwa akan magarya ɗin. bayan an zuba ruwa sai a karanta ayatul kursiyu kan ruwan ana so sanda mutum zai karatun ya zamto hucin karatunsa yana sauka a saman ruwan idan zai yi ta yadda ko numfashinsa ko hucinsa zai rinka taɓa saman ruwan da ake karantawa a nan al'imam ibn kasir shi ya kawo ayatul kursiyu kaɗai wasu malaman kuma sun cira iya karawa da ayatul salis sihir ayoyin da annabi musa ɗin da ya gaya ma fir'auna su ya karanta masa su a lokacin da suka yi canjan magana lokacin da fir'auna ya zo da sihiri annabi Musa ya karanta daga ciki za ku da akwai ajin cikin surata wasu na cikin surata Taha wasu na cikin surata Shu'ara da sauransu daga ciki za ka ga ayar da suke cewa wala yuflihu sahiru haythu ata to waɗannan ayoyin su ake cewa ayatu ibtalis sihr ina ga kila zai yi kyau a fito muku da su a ambata muku su saboda ku ji su to dan mutum ya karanta waɗannan a saman ruwan ce da za ki iya karantawa ya halasta ki da kanki ya halasta kuma ki sa wani ya miki sannan ke ki amfani da shi amma wanda zai yi nan so samu ne ya zamto mutum ne da ya siffanci da tsoron Allah an tsenin shi ya bayyana ake iya fahimtar kusancinsa da Allah maɗaukakin sarki imam ibn Kathir ya ce idan aka yi wannan wanda aka yi masihirin sai ya sha wannan ruwan kamfata uku na tafin hannunsa sai kamfata su uku sai ya sha sannan sai ya wanka da sauran abin da ya saura in Allah ya yarda wannan zai tafiyar da abin da yake dame da mutum na sihiri wannan abin da ya faɗa gaskiya ne mu mun sha gwada kuma mun ga taimakon Allah a kansa akan wasu mutane waɗanda muke tsammanin sihiri aka yi musu kuma sai Allah ya ba su sauki daga wannan abu Imam Ibn Kathir ce wannan yana da kyau kwarai da gaske musamman mutumin da aka raba shi da matansa Wani yana da matukar tasiri wurin lalata wannan sihiri ɗin. to don haka wannan ita ce hanyar da mun kawo ta saboda da Allah zai ƙara ma mutane ƙarfin gwiwa wurin samun kariya tunda abu ne wanda ya zama ruwan dare kwarai da gaske wani ma bai san ana mishi ba amma wani baya iya bacci saboda shi Allah ta'ala ya shiryar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta wanda suka fada halaka ya Allah ka shiryar da su za mu tashi aya ta 144 afwan ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله ملوكتين سركي yana nuna kaunarsa da rahamarsa ga mu'minai duk wani abu da zai kai su zuwa ga tudun mun Allah ta'ala yana kawo shi duk wani abu da zai halakar da mumini Allah madaukakin sarki yana jan kunninsa yana gargadinsa kada ya aikata saboda kar ya samu matsala a ranar haɗuwarsa da shi shi yasa a nan wannan gaba da zamu karanta a yau Allah madaukakin sarki zai ja mu. ya nuna ce mu wata hanya mai halakarwa domin mu kiyaye ta wanda hanya ce wanda kuma Yahudawa a jiya sun yi nisa a cikinta a yau waɗanda suka siffanci da ita su ma suna amfani da irin wannan hanya din na izgilanci da cin mutuncin addini da masu addini Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la taqulu ra'ina kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi Wasallam yayin da kuke magana da shi ra'ina kula da mu wa qulu sai dai a maimakon haka ku ce ne unzurna kaɗan ce mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan jira mu kaɗan do Allah wasma'u sannan ku yi cikakken saurare ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake faɗa muku domin ba zai taɓa faɗa muku abin da yake ba alkhairi bane a rayuwarku wannan ɗabi'a da aka hane ku ta kafirai ce shi yasa Allah ya ce walil kafiri da azabun alim lalle waɗanda suka kafurta suna da azaba wanda yake mai raɗaɗi su ne suke irin wannan izgilanci ga annabi sallallahu alaihi sallam kuma kar ku biye musu da gaske abin da yasa ba za ku biye musu ba shine ma waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala mushrikina an yunzala alaikum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abota littafi da mushrikai ba sa fata ko kaɗan a ce Allah ya saukar da wani abu na alkhairi daga gare ku zuwa gare ku daga ubangijinku alhalin ba su sani ba wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebance rahamarsa ne ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadli azim lalle Allah ma abocin falala ne mai girman gaske. waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu Ta'ala a cikinsu yana hana bayinsa mu'minai akan su yi kamanceceniya da kafirai a cikin maganganunsu ko a ayyukansu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane ko ta fuskan maganansu ko ta fuskan aikace aikacensu su to ya kwana da sani ranar alkiyama sai yana tare da su za a tashe su to shi yasa anan ke ana mu kamance kamanceceniya da su ta fuskan maganganunmu da kuma ayyukan saboda su galibin maganganunsu baya dauke da alkhairi kuma baya dawo da abin da yake kai mutum zuwa ga tsira ranar alkiyama sannan sai Allah madaukakin sarki ya hane mu akan nusani lalle su yahudawa maganganunsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kasancewa face suna nufin tawaya da cin mutunci a gare shi duk kusan san da yahudawa lasi magana to za ka tarda cewa in dai ga Allah sallallahu alaihi wasallam za su magana to sai sun nemi wani abu mai kama da aibi ko cin mutunci sun sanya shi a cikin maganganunsu shi yasa anan sai Allah ta'ala yake faɗa yake cewa kar mu kasance kamar su yanda suke yin magana mai harshen damo kaga mu ce ce kula da mu kaga abin da yake nufi kai a asalin kalmomin kana iya ganin cewa kila ba wani abu ne mai laifi ba amma a yanda zai faɗe ta zai iya nuna maka cewa akwai wani abu da take hasashe na izgilanci da kuma laifi a cikin magana shi misali ka zo wucewa sai ne ce maka ya malam kaga wannan ina zai ce malam barka dai kaga wannan kafanci ne yake ne amma ya malam to ɗayan biyu ne ko dai ka burge shi ko kuma ga karkarun da ya gani yawanci suna amfani da wannan a ce malama kenan to kaga wannan shi ma akwai harshen damo a cikin ka ina fata mun fahimci wannan kwa ce ya ustaz ta ba ta ba ba eh ce ya ustaz to irin wannan ko dai kila ana nufin ka bashi sha'awa yana jinjina maka ko kuma yana nufin kai ina wane mutum to Allah ta'ala ya yi hani akan irin wannan ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda aiki ne na Yahudawa dalilin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana karantar da sahabbai ko an saukar da aya yana musu bayanin ta to suka rinka rubutawa saboda ma kutiba qarra wa ma hufiza barra duk abin da ka rubuta to zai amfane ka kuma gashi nan da yawa kuma ka rubuta in ka rubuta ko da abin da kake ji wani tsaye ka rubuta ɗaya biyu to insha Allah wata ranar ka ɗauko sai ka ga maka amfani amma idan a ka kaɗai za ka ajiye to kamala ta Allah ce wata rana sai ka neme shi karasa to wannan rubutun da sahabbai suke yi idan annabi sallallahu alaihi musu magana suka rinka rubutawa saboda su ajiye shi don amfanin kansu to in wani abin suka ga zai ce ba su rubuta ba sai su ce ma'anar sallallahu alaihi sallam ra'ina dan kula da wanda Allah bari mu dan ƙare shi kafin ka faɗi na kantas na gaba misali to sai huda suka shigo cikin karkashin wannan da barna su a matsayinsu na kula da mu din wani abu suke nufi na sharri ba irin wanda sahabbai suke nufi ba to da Allah ta'ala yake allamul ghuyub ne ya san abin da ke face da cikin zukatan mutane shine sai ya warware wannan matsalan dan ya kubutar da mu'minai su kuma ya Shi shine ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina kada ku ce kula da mu daga yau ga sauyi wanda yafi wannan mutunci da daraja shine ku ce unzurna dan Allah dan jira mu dan tsahirta mana wallahi Allah bari mu gama sai a gaya mana naga kun ga duk wanda ya ji wannan ya sa akwai girmamawa da mutuntawa a ciki to shine Allah ta'ala ya kawo wannan dan ya hane mu wurin yin kama da su dan suna da irin waɗannan sosai a wasu wuraren ma Allah subhanahu ta'ala ya kawo a cikin alqur'ani kamar suratul nisa'i aya ta 46 yake cewa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i daga cikin dabi'un yahudawa suna karkatar da magana daga muhallinta abinda ake nufi daban sai su juya shi su bashi wata ma'ana wanda kai mai ji in ba ka kiyaye sosai ba ma sai ya zamto cewa sun faɗa maka wani abin da sun saka a zau wannan ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kada yake koyar da su ba hatta a mu'amalarsu da sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa na yau da gobe wanda ba a lokacin karatu ba haka suke yi domin hadisai sun zo da dama waɗanda suke magana dangane da halin mummunan halin Yahudawa a jiya da yau daga cikin halin nasu shine idan sun zo za su sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci maimakon su ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wanda shi ne asalin abin da Allah ya umarce mu da shi Wai za ja kan ladina inna ya fa qul salamun alaikum maimakon sai assalamu alaikum sai su ce assamu alaikum ga wannan wanda bai sa kunni da kyau ba ba zai ji an cire wannan lamun ɗin ta tsakiya ba assamu alaikum kuma abin da ake nufi da assamu shine ne almaut mutuwa kenan in suka shigo gida annabi sallallahu alaihi sai su ce mutuwa akan ku na Aisha da yake babban malama ce nan take ta gano su sai za ta kunduma musu a shar. Manzo Allah sallallahu alaihi ce a yare su yake Aisha hadisi da cikin sahih Bukhari da sahih Muslim hadisin Abdullahi, dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa lalle Yahudawa idan sun zo za su sallama ga ɗayan ku sai ku ji suna cewa assalamu alaikum mutuwa a kanku! da ta zo ta ce mishi ba ka ji abin da suka ce ba ya manzo Allah sallallahu alaihi suna kiran maka mutuwa mu za su ce mutuwa akan mu sai ce a ah, baki ji amsan da na ba su ba me yace musu ce musu wa alaikum mutuwa akan ku dai to kun ga ko wannan su dole su za su ga mutuwa tunda Allah zai karbi addu'an annabi su kuma zai karbi nasu ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da akai wannan tattaunawa tsakaninsa da nana Aisha da ya fito wurin sahabbai sai ke cewa da su ku kula da kyau yahudawa in sun zo muku sallama maimakon assalamu na aminci suna amfani da kalman assamu ta mutuwa don haka daga yau idan sun ce muku assamu alaikum ba fada ko zage-zage za ku yi ba ku ce da su wa alaika kan ka dai mutuwa ta kare maka ina fata mun fahimci wannan to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya koyar da mu kenan yanda ake amsa ma asalin kafirai amsa idan sun yi sallama ko da wasu malaman na cewa idan kirista ne haka da sauransu in yi sallama ya halatta ka ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum in yace abincin Allah ya tabbata a gare ku sai ku ce Allah da ya shiryar da kai kuma ya kyauta bayan musuluncinka bayan kayan musulunta wannan kuma abu ne mai kyau domin dukkan wani mutum baya fatan ya ga wani ɗan adam a cikin gidan wuta sai in bayan da yi kamar yadda wannan ita ce ɗabi'an Annabi musallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je ta'if ya kira su zuwa ga musulunci ba su amsa masa ba bal ma sun dawo masa da cutarwa ne suka zage shi suka jefe shi suka fasa masa kai har sai da jini ya kwarara a jikinsa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo masa mala'ika Jibril akan me kake so a musu a matsayin sakamakon wannan mummunan aiki da suka yi don Allah ke ce me zaki a ta inda mai ya kare to amma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da su ne domin jahilci yasa su haka da sun san daɗin musuluncin da na zo da shi da sai sun karbe shi ya ce to Allah ka shiryar da su ne kun ga anan shi ma za mu samu hali da ɗabi'a ashe na mutumin kirki shine ko da yaushe yana ma mutane fatan shirya ne ba fatan halaka ba to shi yasa manufa dai karkashin wannan aya da muka karanta shine faɗin Allah ɗaukin sarki nufinsa kada mu kamanceceniya da Yahudawa a wurin maganganunmu ko a wurin ayyukanmu shi yasa ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina kada ku ce kula da mu wasma'u a maimakon haka ku saurara ne ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muku walil kafirina azabun alim kuma tabbas kafirai suna da azaba wanda suke mai radadi shi yasa muka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce ni da wasu mutane to yana cikin su kuma hadisi a can tsanantawa karmi ce ni da kafirai hadisai sun zo masu yawa waɗanda suke hannun mu akan wannan sai Allah ta'ala ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi walal mushrikin waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abuta littafi da mushrikai da dai ba su fatan wani alkhairi ya sauka a gare ku wannan kun ga sabanin yanda su muminai suke shi mumini Allah ta'ala siffanta da cewa ruhama bainahum suna da rahama a junansu sannan mumini Allah ya siffanta shi yana iya fifita dan uwansa akan ni'ima shi ya hakura wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka Allah ya faɗa suna iya fifita ɗan uwansa akan kansu ko da suna da tsananancin bukatuwa zuwa ga abin da suke fifita ɗan uwansa a kansa tunda ku mata ne za ku iya fahimtar wannan sosai idan mun ba da misali da wani abu da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan annab sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira daga garin makka an koma madina musulunci yayi karfi kuma musulunci ya samu buɗi da dukiya mai yawan gaske ana cikin haka sai matan annab sallallahu alaihi wasallam iyayen mu kenan suka yi mijin suka yanke shawara cewa ga matan Kisra da Kaisar da Rum da Farisa suna ado da gwalagwalai a jikinsu mu da muke mu matan annabawa ne muna ga ya kamata ni mijin da annabi sallallahu alaihi sallam mu ma dai mu fara sa gwalagwalan nan irin yadda su ma suke sawa kun ga ko mu ne aka tambaye mu shawara abinda za mu ce kenan tunda za a da arziki a gidan iyayen wasu ai gara a iyayen iyayenmu to wannan tunani da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana masallaci ana tunanin yadda za a ɗaukaka addini ana rikin ɗin can za a a can jihadi ne can menene yana shigo a tsegar sun tara a ɗakin hajjiyar gaba gaba ɗayansu yi sallama can shiru can shiru sai ji muryar a yana shiga sai suka ce dama sai muke jira ka shigo muna da magana ne to kuna da magana eh, sai ba su lokaci duk namiji na gari yana sauraron iyalansa ya ji damuwarsu abinda zai iya warware musu ya warware wanda zai ba su hakuri ya ba su hakuri wanda zai tashi kokari ya nemo ya tashi ya nemo sai ce to bismillah Ina zuwa aka ce wa za magana aka ce a aina na Aisha ce kun san an tambaye shi duk duniya wa ya fi so ya ce wa ne na na Aisha amma za ku ya cewa wa ko in ba mahaifinta ba kuma in ka duba abin da suka bashi na gudunmuwa dole haka zai faru to shi ne sai aka ce ita ce magana kun ga wato kamun kafa kenan don ya zanto in dai magana ba za a rasa ba shi ne sai suke cewa wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai mun yi hakuri a maka kuma san dai mu muna duk wani da bai bayi da za a yi mishi na ya fahimci cewa ba matsa mishi za a yi ba sai da aka yi suka ce to yanzu waɗannan gwalagwalai da ake sawa su ne mu ma dai muke so mu samu mu ɗan samu na ratayawa Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai zufa ya fara ke tome ana batun addini da aje da su musulunta su kuma mata su su ko wasu aikin <laughs> miliyoyin kudin da sai Allah to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ji wannan magana sai ya shiru yace da su to gaskiya ni wahayi ake mu ba zan iya ba ku amsan wannan tambayan ba saboda ni ban san da na samu kuɗin gwalagwale in ba ku ba amma na tabbatar Allah ya ji me kuka faɗa kuma Allah ba zai bar maganan haka ba kuma dan yi hakuri ni da ku mu game zai faru Allah sallallahu alaihi sallam, ya tashi ya fita ya fita babu jimawa sai ga insha Allah ya aiko malaika Jibril cikin suratul Ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ba dan gatan Allah suka tambaya ba to ko za su ji bayani ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha in kun kasance duniya kuke so fafa wa zinataha da adanta fata'alaina kowa ta dauko biro da takarda ta taho ku faɗi list ku faɗi duk abin da kuke so ba gwalagwalai ba inda abin da ya fi su kowa ta faɗi umarti kunna ko za a jiyar da ku daɗin abin da kuka nema wallahi za a ba ku Allah zai providing kuma za a ba ku duk abin da kuke so kar ku damu ku faɗi ko kuntun da kuntum in hayatar duniya wa hayata ta dunya wa zinataha fa a kunna za a jiyar da ku daɗin duniya za a ba ku ita hankali kwance amma fa da sharadi daya wa kunna sarahan jamila ana gama baki da ki kwashe kayanki ki koma gidanku baki cancanci zama da annabi ba da irin wannan tunani amma sakin ma jamilan mai kyau ba zuta ba zagi ba tsangwama ba bakar magana hatta tirelolin da za a sa miki gwalagwalar da annabin za a daga ana sa to hajiya Allah ya taimaka zaman da aka yi a yafe ma juna sai an dan zo zumunci ana raka taki gona to a gaida yara amma za ki fita a gidan annabci don irin wannan tunanin ba tunanin matan gidan annabawa ba saboda su ba duniya ne kaɗai a gaban kun ji wannan magana ku sai ce wa in kuntum na turidna Allah wa rasula amma idan Allah da manzansa kuke so ya ku iyala annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya ta'ala dan mu da ta kyautata a cikin ku kuma dukan ku masu kyautatawa wani irin lada ajran bin nakira Allah ya kawo shi wani irin lada mai girman gaske ku zaɓi ɗaya sai Allah ta ala ya ƙara musu kirari saboda kusa Allah yana son su ajizanci ne da ɗan adam ta ɗauke su ya ce ya nisa annabi na tunna ka ahadin minan nisa ya ku hajiyoyin Allah iyalan annabin Allah ku tuna faɗan matsayin ku ba ɗaya ba da na sauran mata sauran gidajen mazaje ne a ciki ku ko gidajen ku annabi ne a ciki darajar ku ta wuce ta ku tsaya kallon duniya an ba ku abin da ta fita to annabi sallallahu alaihi wa sallam ana saukar da wannan aya sai ya firgige ya miƙe alhamdulillah Allah ya warware matsala ko da ya koma cikin gida kowa ta koma sa sanda kuma ba na na Aisha aka sa ta bayani ba sai ya fara da ɗakinta sai ce mata to ta hofa gashi Allah ya bada amsa abin da kuke nema wannan gwalagwalai da kuke nema Allah ya ce ku nemi ma abin da ya dushi in kuna so amma zan sake duk wanda ta zaɓi duniya akan lahira saki na mutunci kuma da dukiya mai yawa za ta tafi da shi ta je ta kama jari ta tafa shakan duniya sai ya ce mata amma kina na Aisha kina da ƙananan shekaru ba na so ki ba na amsa ki je ki shawara da iyayenki kafin ki gaya mun menene matsayinki shi ne ta ce mishi ta kan zaɓin Allah da manzansa ne sai ne shawara da iyaye da da iyaye na ce wallahi na zafi Allah da manzon haka ta fada ne shi to amma ku ji wani abu na gadan zare sai take cewa da shi ina roƙonka abu daya yace menene shi tace dan Allah kar ka fada ma sauran ni me na zaba ka bar kowa ta zaba abin da take so <laughs> kun fahimci maganar wa tace dan Allah ni dai ga abin da na zaba amma sauran kun ga tara ta haɗa kai ba za a yake shi amma yanzu da shi ya ci nasara kuma sai yakin zai dawo kan kan saura shi yasa kana hulɗa da mutane sai ka zamto mai taka tsantsan sai kai taka zan baka ba zai sa san ran shi ki wani zai amfani da kai kai baka sani shine sai ce mata a a a a ina baya yiwa ga annabi ya ra'ayin ai batun ko da ce na fi son ki ba a babun fifiko bane babun karkata ne na zuciya amma wurin hukunci duk abin da sai sai ya hukunta ta kamar yadda wata rana yana zaune yayi baki kawai sai gashi baiwa daga ɗakin ɗaya daga cikin iyalansa za ta kawo abinci nana isha na kallon abincin sai kishin ta ya tashi sai ta tura ta ta baiwa ta ce ki je a guje ki tabbatar kin bige kwanan nan kafin ya kai annan sulasula yana tsaye hanya ba kuwa kawai ga hanya da faɗi ya ga wata ta zo ta kibar da kwano sai ce ke zo nan gaban sahabbai ya ce jin nan bai ishe ki wucewa ba sai kin zo kin bige wannan kwana me kai ki wannan tace aiko na akai waye aiko ki tace na na Aisha yace to da sauki dan haka ku zo abinci dai sai ya kwashi abincin da hannun shi sallallahu alaihi wasallam yace abinci dai na wane na yafe amma wannan kwanan da ta fasa wanda ba nata ba a kira mai kwanan ta je ɗakinta ta darja kwanan da ya mata ma'ishi ta ɗauko a matsayin mafafin abin da ta sa aka fasa shi ina fata mun fahimci wannan shi ya sa da ya ta ce mishi kar ka faɗa ma sauran abin da ni na zaɓa ya ce annabi ba baya ha'inci ba zai yi ba in ya shiga ɗakin hajiya ta gaba sai ce ga abin da Allah ya ce ga abin da Aisha ta zaɓa ke me kika zaɓa <laughs> in aka gama ya je ɗakin hajiya ta uku sai ce ga abin da Allah yake ga abin da hajiya A da B suka zaba ke yake ka zaba dukkan su suka zaba Allah da manzansa to wannan yana nuna ashe tsananin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sa Allah ya ɗaukaka darajar mutum kuma daga cikin mummunan ɗabi'an Yahuda da kafirai ba sa son ma mutum alkhairi yanzu ba mun karanta asar ɗin da ya nuna ga abin da lalaisha ta yi ba to amma kun san duk da haka can ita ta fi kowa faɗin alkhairin abokanan zamanta ta ce ba ta ga mace da take da alkhairi kamar wance ba ta faɗi abokiyar zamanta ta ce saboda ta ja ma mutanenta alkhairi mai tarin yawa abin da ya faru shine kabilarsu da yawansu bayi ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya aure ta da ya aure ta sahabbai suka waiga suka ga gashi ita tana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙabilunta duk ga su a matsayin bayi a hannunsu kawai sai sahabi ya duba yanta bayi biyar goma daga ƙabilanta su lasu ya fito sallah ya ga bayi kawai da sun zama yaya sun cika gari ita jama'a mai ke faruwa a gari ne mai ke faruwa na ga bayi duk sun yantu suka ce iman eh, Allah sulasuna sahabai ne suke ta yanta bayi yace ya na gansu jinsi ɗaya kaza sai suka ce eh haka ne da mun kama su bayi tun da kai aure a cikin su muka jin nauyin mu rike ɗan kabilan iyalinka a matsayin bayin sai muka hakura za mu yi aikin wahalar mu da kanmu ku shine na Aisha take cewa ba ta taba ganin mace da ta zama ma ta alkhairi a ban kasa kamar wannan ina fata mun fahimta to shine anan Allah madaukakin sarki yake fada mana cewa dabi'a ce ta kafirai ba sa son mu waɗanda ke imani da zamto na alkhairi ya sauka a gare su wannan kuma saboda tsananin kafirci ne da ma'abuta littafi suke da shi waɗanda kuma tuni Allah madaukakin sarki ya tsoratar ya gargaɗi ne akan kasti kamance kamanceceniya da su saboda kar a sami yankewan wannan kauna din dan duk wanda ya kasance yana bin kafirai to ba za su bar shi ba sai sun halakar da shi wannan musuluncin da ake tare da shi da yawan mutane ma suna jin zafin dan mewa ne zama mutumin kirki dan ne zai zama nagari dan mewa ne zai kai kaza da sauransu wannan ɗabi'a ce wanda har gobe mutane suna da wannan ɗabi'a ni na san abokinmu wanda yake aiki a ofis ɗinsu ya zo yake ce min yana mamakin yadda rayuwa ta koma na ce me ya faru ya ce a ofis ɗinmu akwai mata su uku a cikin ma'aikata yace ɗaya daga cikin su sai ce aure bayan ta aure kuma ya san Kano aka kai ta ba a jima ba sai ya ganta kuma ta dawo ofis sai yake tambaya yake tambayar ta cewa halar sun samu ta nemi ko transfer ko na abu da mijinta saboda aikin ta dawo sai ce shiru ta dukar da kai yace sai gane da matsala sai bai ci gaba da magana bayan ya fita bayan ta fita sauran biyun ƙawayenta fa aminai na sosai wanda komai tare suke yi kai daga nesa wallahi ba za ka ce a yadda yake faɗa mana da wani matsala tsakaninsu tana fita za ce ko alula ne ko wani abu kawai sai suka yi shewa suka tafa ya ce a gaban shi sai ke ce musu me ke faruwa sai suka ce mu ne za ta da 'yan iska muna waje ta je gidan miji wallahi sai dai ta fito a zauna tare ko kuma in kowa ya samu ta samu ɗaya ta ce mu yi na zuga ta har sai da ta kashe aure. to haka wasu suke alkhairi ba su fatan ya dawwama ga kuma sun manta mai bayar wannan shine Allah duk abin da ga wani da shi roƙi Allah in dai kana da gaskiyar imani zai ya baka abin da ya fi shi duk abin da ga wani da shi in dai kana da gaskiyar imani ka roƙi Allah zai baka abin da ya fi shi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu sahabi ne yana cikin ɗawafi a Ka'aba sai wani daga cikin tabi'ai ya zo ya same shi suna ɗawafi tare ya ce mishi ya Abdullahi bin Umar da Allah ina neman ka ban izini in nemi auren ɗiyar kawanci Abdullahi dan Umar kawai sai kalle shi banza da shi ci gaba da dawafi sai da suka gama dawafi kaf suka koma gida sai ya kira shi yace wane ce yace zo yana zuwa sai yace mishi har yanzu kana da nufin auren wance yace eh sai ya kira shi biyu sai aka daura auren bayan an gama daura auren sai yace to ka san abin da yasa ne banza da kai a Ka'aba yace a'a yace na raina tunaninka da wayanka ne a wannan lokaci waye Abdullahi dan Umar alhalin gasa a gaban Ka'aba yace Allah ya kamata ka roka ba wani ɗan adam saboda in Allah ya baka dole ne ma in baka to amma ka zo ka fake da ɗan adam ka bar Allah duk da ba laifi ba ne in ka roki ɗan uwanka ɗan adam wani abu amma da gaske sharaɗin ka nemi taimako daga wurin ɗan uwanka abubuwa ne guda uku na farko labudda an yakuna hayyan dole ne wanda za ka roƙe shi wani abu ya zanto yana raye ba za ka je kabari kana roƙon kabari ba ko za ka faɗi ka kira sunan wani ka ce cece ka wannan baya cikin addini sannan na biyu labudda an ya kuna hadiran ya zanto yana halarci a wurin wanda za ka iya cewa ka zane taimake ni rike ni ko ɗaga ni ko mi ko min shi kana ganin shi sannan na ukunsu shine an ya kuna qadiran yana da iko ko mutum yana raye yana gabanka ka iya cewa ya baka haihuwa ba zai iya ba ya baka arziki ba zai iya ba Allah ke azurtawa ka da iya tambayar shi wani abu da ya mallaka ya baka idan ba zai iya maka abu gori ba daga bayan haka to shi yasa anan sai Allah madaukin sarki yake mu akan mi kamanceceniya da su yake cewa Allah kuma yana ya kefance rahamarsa yana kefance rahamarsa ga wanda ya ga dama Allah shine abocin falala mai girma wanda daga cikin mafi girman falala shine addini da Allah yake baiwa dan adam domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din na'am sai aya ta gaba ما ننسخ ayatin آية أو na نأتي ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله تعالى ما ننصح من آية ba mu shafe ba wata aya da aka shafe ta aunun ba wata aya ta shafe aka canza aka musanya ta da wata aunun siha ko muka asalin wato mantar da ita ko shafe ta face na bi khairin minha mun zo da wanda tafi wannan ayan alkhairi aw mithliha ko mun zo muku da wata wanda take fatan ta alam ta'lam ashe ba ku sani ba anna ala kulli shay'in qadir Allah game da ikon komai mai kaddarawa ne alam ta'lam ashe ba ku sani ba annallaha lahu mulkin samawati wal ard lallai Allah gare shi kadai mulkin sammai da ƙasai suke wa malakum kuma ku sani ba ku da wani min dunillahi goma bayan Allah min waligin daga cikin wanda yake ci gare ku wala nasir kuma ba ku da wani mataimaki idan ba Allah ba wannan ayan aya ce da take bayani akan cewa Allah madaukakin sarki yana kawo hukunce-hukunce daga baya ya canza su da wasu waɗanda ba su ba bisa hikima tasa kuma domin sauƙaƙewa da rahama ga bayinsa yakan sa wani hukunci daga baya ya shafe shi yakan faɗi wani abu wanda ya shafe hukunci sai ya sassauta a cikinsa ko daga baya ya hana shi gaba ɗaya wannan yana faruwa hatta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya bashi daman da ya rinka faɗin wani abu a yanzu daga baya shafe shi gaba daya ko ya musanya shi da wani kamar misalin ziyartar makabarta da kaburbura farkon musulunci kafin zuwa musulunci mutane na bauta makabari annabi sallallahu alaihi sallam da musulunci ya zo sai ya hana zuwa makabarta da nufin ziyara domin kada mutane su ɗauka bautan kabari ba wani laifi ba ne a musulunci amma hana su gaba ɗaya zai sa su san abu ne mai girma lokacin da aka yi hijira aka bar maka, aka koma madina musulunci ya ƙarfi imani ya zauna a zukatan mutane sai yake cewa da su kuntuna kuma an ziyaratul qubur a farko a baya na kasance ina hana ku ziyartar makabarta fazuruha daga yanzu furin ka zuwa makabarta ziyara fa inna hatu al akhirah domin zuwan ku makabarta yana tunatar da ku lahira in ka je zaka ga wanda yafi ka ilimi gashi na a kabari yau ba a jin duriyarsa zaka ga wanda yafi ka karfi ga kabarinsa nan ya kafa dawowa da kansa duniya zaka ga wanda yake ya fi ka shekaru ko kafishi ga sunan nau'in kaburbura daban-daban kowa na kwance a cikin nashi to wannan tunanin yana sa mutum ya rage dogon buri a duniya shi yasa hatta fatawar da ake cewa mata ba sa zuwa makabarta da nufin ziyara ba ana nufin kwata-kwata kar su je makabarta bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah ya tsine ma mata azzawwarat masu yawan ziyarta masu yawan ziyarta kamar wanda zaka ce duk juma'a sai ta ji ta ga kabarin babanta sai masa addu'a ko a sati so biyu ko kaza kun ga wannan ta sa wani lokaci sananne da za ta yawaita to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma dan ziyara ta zuwa ta gani da ido ai musu wa'azi a nuna musu makomansu da mafancinsu ta gobe wannan abu ne ma wanda yake mai kyau dan ga nassin hadisi da yace yana tunatar da mu lahira kuma da mutane ana kai mata suna ganin yadda ake rufe mutane la'allahu wasu abubuwan da yawa da sun rage su wani kokarin da yawa kuma da sun yi shi saboda da yawan mata ba su sanya wurin nan yake ba su leƙawa su gaya al'amarin yake duk yanda namiji yake je ya sa matacce a kabarinsa to duk ƙarfin halinsa in ya dawo fa a ran shi sai ya ji wani abu na gaya mishi wallahi ka shiga taitayinka ka ɗauki mutum ka sa shi a kabari da hannunka musamman wanda aka yi masa lahadu na sosai an sa shi a kabari fa ba a kai ga sa itace da katako da abu ba amma in ka tsaya ko hangen shi ba ka ya lime a gefe to in mutum zai ga wannan fa basara ke wannan fa PhD gare shi wannan professor ne wannan kaza ne wannan kaza ne amma ga karshen shi inda aka ajiye shi kai awa kuma da Allah ya sa ka kaje wurin nan so yake ga maka gaban da tsi saboda kai ba muna nan zuwa kanka muna nan tafi ko ka shirya ko ka shirya za mu tafi da kai to wannan shi ya sa sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka ziyartar makabarta don yana tunatar da lahira kun ga cewar shi a baya na kasance ina hana ku haramun ne ke na a lokacin yanzu kuma na ce ku je yanzu ya halarta kun ga an kawo hukunci yanzu an shafe shi da wani hukuncin shi ne manansa min ayatin aunu na ati bi khairin minha aw mithliha sai dai abinda malamai ke cewa shine duk abinda Allah madaukakin sarki yake kawowa sai zo ya canza da wani ya shafi hukunce hukunce ne kadai bai shafi labari ba duk abinda ya shafi labari Allah ta'ala baya canza shi saboda duk wanda ya magana ya zo ya canza magana to za ji cewa a a a da matsala ke ina fata mun magana mun fahimta saboda zaka ga an ce dattijo ke magana ɗaya. ko to ina kuma ga a ce Allah walaukin sarki ne ai wallahi masalul a'la Allah shi ya san komai ya tsara shi yasa duk canjin da za a yi baya shafan labari sai dai shafi hukunci da kuna kallon baitul maqdis kuna sallah yanzu Allah ya shafe wani ya ce ku kalli Ka'aba an juya daga can an koma can shi yasa Allah sallallahu alaihi sallam da Allah ya saukaddara ta kalluba wajhika fi sama ko mun ga jujjuya kanka sama da kake yi kana fatan Allah ce ka kalli Ka'aba kai sallah tun kan Allah ya faɗa Allah sallallahu alaihi yana da sha'awan a ce Ka'aba ita ce al-qibla da Allah ce fa walli falan walliyannaka qiblatan tabaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram tun da aka mai da shi ana cikin sallah sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sai aka ga ya juya ya karkata yana kallon Ka'aba yadda ka san sojoji na fare shi sahabbai su ma kawai sai suka bi shi sun san an samu wani bayani kawai ana idan da sallah wani sahabi ya koma unguwarsu yana zuwa da mutane su suna sallah ba su idar ba yana shiga ya sai ce kai jama'a an canza alƙibla an koma an koma kallon masallacin harami su sai suka juya suka yi to wannan kaɗan ne daga cikin misalai sannan kuma annan sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi wanda yake faɗa mana cewa hadisi yana cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana da akwai aya a cikin alqur'ani ana karanta ta da ash-shaykhu wa shaykhatu idza zana ya farjumuhuma albatta da namiji wanda ya taba aure da mace wanda ta taba aure idan suka yi zina a jefe su har lahira nan take a kashe su wannan aya ce wanda da tana cikin alkur'ani ya Allah ta'ala ya saukar da wata ayar ya musanya ta da wannan azzani la yankihu illa zaniya sai ce zamani samanina jadda shi ne wanda aka canza ta da wannan maimakon wannan ya ce ai musu bulala ai kaza cikin suratul nur idan mutum bai taɓa yin aure ba kenan sannan kuma akwai ayar da za ta cikin qur'ani wanda take cewa laukana bin adam wadiyan min zahabin inda ake dan adam yana da wasu kwari ramuka manya wanda aka cika mishi su da zinariya da gwalagwalai labtaga lahuma salisan da yaro ke da ma Allah ya bashi na uku ya kara <laughs> dan adam kenan ne wuyan gane hali Allah ta'ala ce dan adam na da wannan tunanin da Allah zai cika miki rami wani fakila za ka gabe da kositi aljihun shi da ya samu dubu ɗaya ya samu dubu biyu sai ce ina ma da biyar ne ko musamman mata ƙaran ma mace yanzu da za ta zo ta ganka cikin wahala sai ta tausaya maka ta ce to ko dai mu ranta maka adashin nan da na kwasa ne ki ce ba ni kuɗin agwagin da zaki siyo kafin ranta nata ta baka dubu biyu kana fita kila sai Allah ya sa kai kicikus da wani alkhairin sai ka samu dubu ɗari biyu sai ka ga cewa tun da dazu ta tausaya maka yanzu ya kamata ita ma ta ɗan murmusa ai ta ɗan wataya in ka shigo sai ka ɗauki dubu kila goma ko sha biyar ka bata kun ga ita da take jira a biya ta bashin dubu biyu yanzu ta samu ƙarin dubu goma sha wani abu to in Allah ya yarda tana gama maka godiya za ka ji ta ce oh ai da ni zan samu dubu biyu nan wallahi da shar nake kaga kasafi na sai ya fita da kyau to haka dan adam yake haka dan adam yake eh a ba bashi da ruwa ba ai kyauta ne wancan shi da banke to kaji ko kajo tana goyen bayan ta wai shi da ban kyauta da to haka dan adam yake haka da yanzu dan adam zai zo ga talauci ya ishe daga shi in ya in yi dukiya kawai fa ya gama huta yana samun dukiyar za ta fito takara da neman sarauta yanzu in bai mai da wasu karkashin su yana juya su ba shi yana ga dukiyar shi bata isa ba dukiyarsa ta kai ko ina ba in bai ce ma mutane ku yi nan su yi ku yi can su yi can to don haka yanzu dole sai dai kawai samu sarauta a bashi wani sarauta ko kuma ya nemi wani matsayi wanda mutane za su zauna karkashin shi sannan ne za a sanya isa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sannan yake nuna mana cewa ai abin nufi dai shine waɗannan ayoyi da muka ji da suna cikin alkur'ani amma Allah madaukakin sarki ya zo ya tafiyar da su ya kawo waɗanda suka fi su shi yasa Allah ta'ala da kanshi ce alam ta'lam ashe ba ku sani ba mulkin samai da ƙasa na Allah ne kuma dukkan abin da kuke gani Allah ta'ala mai iko ne mai kaddarawa ne a kansu wannan ke nuna cewa Allah bai taɓa tafiyar da wani abu ba face zai kawo abin da yake maslaha ne a cikinsa. Usamatu bin Zaid. Usama dan Zaid. A Zaid bin ya sunan shi Zaid bin bin Harita ko? Zaid dan Harita sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabanninsa. In an ce tabanni shine kamai da wani danka maimakon a rinka kiran shi da sunan mahaifin sai a rinka kiran shi da sunan mahaifinka kamar yadda wasu ku suke kuskuren sanya sunan mijinsu a matsayin sunan mahaifinsu da ana yin wannan yanzu ne dai da addini ya zo ya karfi sai aka fahimci cewa kuskure ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam ada a eh, zaid bin bin harita bin harita ya kasance ana ce mishi ne zaid bin muhammad haka ake kiran shi duk wani tsawaniyar sanin suwa suna ya dauke masa to ne Allah sarkin sarki ya zo cikin suratul ahzab sai ya sauke wannan tabanni din yace ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunayen su na iyayensu wannan shi yafi zama adalci a wurin Allah fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din in ba ku san iyayensu ba to ƴan uwanku ne na addini ba dai ƴaƴa ba kuma to wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya nuna da ke nuna cewa ne akwai maslaha a cikin yin haka saboda in wani ya ga an yi haka shi kuma zai ji damuwa me yasa to shi kuma ba a yi da shi ba saboda sahabban nan suna da yawa kuma musulunci baya son abin da zai kawo jin kaikayi da damuwa a cikin zukatan al'umma musulmi lokacin da suke zaune wuri daya shi yasa yake magana mai daɗi ma sadaka ce sulhu da za ka yi tsakanin mutane babu abin da ya kai shi alkhairi a doron ƙasa yana da gaske abubuwa mafiya alkhairi yin sulhu tsakanin mutane biyu da suke sabani saboda girman muhimmancinsa a wurin Allah ya sanya ma annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna shi mu cewa ya halarta mana mu yi ƙarya lokacin da za mu yi sulhu tsakanin wasu mutane biyu da suke sabani ina fata muna fahimtar wannan to da wannan kenan sai malamai suke cewa abin da ke sanya a shafe wata aya a zo da wata wanda ba ita ba saboda maslaha ne na mutane waɗanda ake ganin zai amfanar da su kamar wancan na batun zuwa makabarta da aka hana daga baya aka yi umarni a kansa yanzu maslahan shine al'umma za su samu tausayi da taushin hali in suna zuwa makabarta akwai wani bawan Allah unguwannin da aka taba aka taba zuwa har gida aka sa bindiga aka harbe shi ta bayan kanshi sai da ta fita ta gefen gidan shi a cikin watan ramadanan nan cikin watan ramadana kamar haka wannan abin ya faru na tabbatar waɗanda suke unguwannin za su iya cina a gwabaron ni muna daga cikin waɗanda muka yi masa wanka har kusan aka rufe shi jini bai daina zuba a kansa ya ga kankana nan da ya ɗan sha a bake shiga ya alola ya fito zai tafi masallaci ya tarawih ya dawo ya ci abinci suka shigo suka kwantar da shi suka sa bindiga AK47 suka harbe sa a bayan kansa sai da shi ya fita to washe gari da aka zo aka yi jana'izar aka yi kaza akwai wadda da shi aka yi jana'izan wani malami nasiha a wurin ana fitowa makabarta ya ce malam rayuwa na ni ta canza ni gaba daya ya wurin ya ciro waya kira wani ya ce a kawo mai trailer shinkafa ɗaya buhu ɗari shida a rabar mu dukkan mabugata fi sabilillah ya ce malam ni yanzu lahira kawai zan koma nema abuja nake zama ban samun addini yadda ya kamata zan sai gida a kaduna zan dawo da iyalai na kaduna kun ga ziyartar shi makabarta yi ne ya masa tasiri ya amfani ya amfani shi ya amfani al'umma to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka je yayi umarni a kansa? ko shakka babu akwai alkhairi a cikin wannan abin da ya umarni a kansa? sannan kuma abu ne wanda yake zuwa ma al'umma da alkhairi a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta yan uwa musulmi za mu samu fa'idoji kamar haka na farko shine saba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hatsari a rayuwar musulmi kwarai da gaske saba mishi a magana ko a aiki Allah ta'ala ya faɗa a wulure yana cewa falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda ya san yana saba ma Allah sallallahu alaihi wa sallam yana saba ma umurninsa to ya kwana da sani wata musiba za ta same shi malamai suka ce shine bid'a a gidan duniya Allah zai kauda shi daga hanyar sunna ta tsira ya dinga bid'a har sai ya mutu da bid'a aw yusibahum azabun alim ko kuma Allah ya masa talala mai kamar sake sai ya je lahira Allah ya kama shi to a cikin wannan sai nuna akwai hani ga sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata mun fahimci wannan sannan na biyu za mu fahimci cewa akwai bukatan ko da yaushe dan adam ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah ka sani duk abin da kake nema ka fara neman shi a wurin Allah kafin ka nema a wurin dan adam musamman musamman ka neme shi a cikin duhun dare gefan asubahi kafin fitowar alfijir duk wata lalurar ki ta duniya in dai kin kai ta nan wurin yanda ya dace to Allah zai warware miki dukkan matsalolinki insha Allah na faɗi insha Allah ta'abbudan dan neman lada a wurin Allah amma yana da tabbacin ko ban ce insha Allah ba haka yake saboda hadisi ya tabbata akan wannan hadisi ya tabbata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sahih muslim yake cewa idan ɗaya bisa uku na dare ya kasance kama a ce karfe biyu na dare shina ga ne 1 over 3 in an kasa uku ɗaya bisa uku na ƙarshe sulusul lailil akhir idan ya shiga ya yace Allahu subhanahu ta'ala yana sakowa sama duniya sama ta ɗaya sako ne dace da shi zai rinka cewa fa hal min da'in fa ji bala akwai wani wanda ke kira na a wannan lokacin in amsa mai kiran shi fa hal min akwai wanda ya min laifi yake neman gafara nan fa aghfira lahu ni Allah ya ga gafara in ya tayi mishi fa hal min sa'ilin shin wai ko akwai wani mai tambaya mai roƙon wata lalura ta duniya ko ta lahira kowace iri sa'ilin ko wata irin addu'a ko kowace irin bukata fa udiya lahu gani ni Allah zan bashi ita shi yasa da Allah ta'ala yake so ya cika ni'imarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai shi ya ce sallan dare ya saukar da sura su kunda guda tun daga farkon ta har ya dire ta sallan dare kawai ke bayani ya ayyuhal muzammil qumil Laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw sai da ya je karshe tabbatar mai ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfa Allah ya gaya mai komai ka samu a wannan sura sannan kuma a ƙarshe ce inna allaha kana ghafuran rahima nema gafara duk sannan da rashin ja masa to duk wanda Allah da zai mai gafara a lahira to ba zai tozarta shi a duniya ku rike wannan duk wanda Allah da zai ji kanshi a lahira to wallahi tozarci dai a duniya ba zai haɗu da shi to don haka ashe duk wata buƙatuwa ki fara kai ma Allah shi wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ki dogara ga Allah ki gaya ma Allah damuwarki kafin ke wanda suka fi ki dubu sun faɗi matsalar ta fita ki kuma Allah ya warware ki babban abin da Allah ke nema a gare ki tsarkin zuciya Zuciya ki ta zanto tsarkakakkiya na biyu ki nisanci cin haram in kin ga kina ta kai kina ta kai babu haske to duba ki kalli abincin ki, duba ki kalli hanyar samun ki in kina saban Allah to shi ya toshe zuwan wannan abin da kike ne in ko baki aikata zunubai musamman zaluntan yan adam da shiga hurumin mutane to ki kwana ki ƙara hakuri raban ki yana nan zuwa lokacin ne bai yi ba Allah ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ɗaukin sarki ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ɗaukin sarki ya fe mana an sanar da mu cewa za a yi taron rabon kayan marayu a yau kusan kusurkan mu mun sani ko ta zamanin an sanar ina so in san ina amira an rubuta abinda na ce na'am ba ana kawo mai ne ana ka rubutun to kuma kun tsaye da ni tun da ce mu sauraron cibiyar to wai ana kawa ina so dai da ai bayanin abin da aka samu saboda mutane su su ji kafin kawo sun ina ganin tambaya kila ɗaya ko biyu da za a iya amsawa inda wanda ke da tambaya sai a yi alaikum assalam wa rahmatullah Eh, yana tasiri yana tasiri amma abin ya fi dacewa ko wadanda suke masana a wannan bangaren kwarai da gaske akwai wadanda suke masana da na sani in Allah da mun rinka hada tafsirin namu da gayyato malamai da suke da irin waɗannan fahimtar da ya shafi wasu abubuwa irin wannan don muna da fahimta ta likitoci a rinka samu gynecologist na mata da sauransu suna bayanai wa mata irin abin da kila malami ba zai iya yin bayanin su ba nan gaba ya kamata kwamitin tafsiri ta a cikin tsari in an zo ya zanto ana tafiya da zamani da matsaloli da ke fuskanta al'umma tambayar ta shine take cewa wannan bayanin da aka yi na iftari sai hanyoyin lalata sihiri wannan ɗaya ne daga ciki wannan ɗaya ne daga ciki akwai wanda ba wannan ba shi ma wannan da ya kawo mafi saukin cikin su ne shi yasa sai ta ta muku akan su ina fata kin fahimta to amma take cewa wannan batun da aka yi na ganyen magarya da ruwa da ayin da ake karantawa zai tasiri ga mace budurwa wanda ake tsarin kamar jinnu su kana ta aure na ce eh zai yana daga ciki saboda shi abin da ake so shine alqur'ani gaba ɗayan sawaraka ne wani zulumin alqur'ani ma huwa shifa'un Allah ya kawo shi a matsayin waraka gaba ɗayansa sannan na biyunsu shi ne in ma akwai sihiri a ciki dama sihiri shi ne wani abin da ya koyi tasirinsa ya bayyana hatta jinnu kusa ai haka ne al'amarin yake to saboda haka zai ci tasiri bi idnillahi in an yi da shi kuma shine na ba da shawarar a nemi masana harkar sosai akwai malaman da sani kusan biyu ko uku a nan garin wanda sun yi fici a wannan babin kuma suna bahafi suna bincike a kansu kuma na yadda da tsoron Allah don yawanci masu harkar magungunan nan wasu su kawai kasuwarsu suke ci ba wai ba wani damuwarsu ne abin da ya shafi kiyaye abin da Allah da manzansa da dokoki suka faɗa ba ana samu waɗannan da yawa daga cikinsu su amma ko da tabbas sun san abin ko mutane ne mutanen kirki wallahu Hmm. Hmm. sahara miki? Mm. yanzu ya miki zamiya kenan ta bayan fage a abin bayanarsa ba kamata ya bacci in ma haƙi ne ta tafi da shi lahira ina fata mun fahimta dan ta yi wannan abin da ya rike haƙi ne shi kuma na wani tunda ɗabi'anta ne ita ne take yin adashi din mutane ba su da tsoron Allah galibi a irin wannan lokacin abin ba daidai ba ne ki ɗauki kiret ɗin ki ɗayan da suka baki aro biyun ki maida musu ita ta je ta karaka can in ma maida mata ne ya maida mata babban abin sani shine duk wanda yake duniya ita ce a gaban shi to walakantaccen mutum ne kuma duk wanda ya tasa duniya yake manta lahira to da alamun ba shi da rabo a wurin Allah ina fata mun fahimta idan wani abu zai sa aje gaban Allah ana rikici da suna an yi zalunci ya fi sauki aje lahira akan ke aka zalunta fiye da ke kika zalunci wani ina fata mun fahimci wannan Allah ya dace da mu to ina na majalisin shi nake so wa alaikum salam ban ba ta sauran ayoyin ba ayatul kursi na faɗa insha Allah gobe zan zan rubuto su sai in faɗa muku ina fata mun gane insha Allah zan rubuto sai sai in faɗi surorin da ayoyin da suke ciki sai mu ce je duba ina ta sai saboda lokaci wa alaikum assalam okay na'am ko zan baka ka sanar ni wannan hmm? amma wannan ba sai kawo kuɗi shi kawai dai wannan za ka yi bayani ko? eh kamar yi wadata dan na amfina zo e eh. ramawa shi ne asali da yawa mata suna tambaya kan mace mai juna biyu ciyarwa za ta yi ko ramuwa ramawa shi ne asali mace mai juna biyu hukuncin ta hukuncin rashin lafiya ne a shari'a kuma Allah ta'ala ya faɗa za zo mu cidda ayan a gaba wa kuntum ala safari eh, wa in kuntum marda aw ala safari idan kuka kasance marasa lafiya ko kuke halin tafiya da mai juna biyu da mai jinin al'ada a gargashin wannan ayan sun shiga ajin marasa lafiya. sai Allah ce fa'iddatun ko rama rama ya fara kawo wanda za a ce ba zai rama ba shine wanda yake da wata lalurar da ba a tsammanin bushewar lalura kama wani rashin lafiya da ke lizumta mishi shan magani na dole wanda in bai sha maganin ba zai cutu to nan ne maganin ciyarwa ake shigo a asali sai abin ya ta'azzara ba zai yiwu a rama ba ne sannan ake ciyarwa da yawan mata yanzu kawai suna ɗaukan fatawar cewa a ciyar kuskure ne kwarai da gaske kuskure ne kuskure ne wa alaikum assalam mace tana da rashin lafiya na ulcer ko kuma yana cutar da ita lokacin azumi in dai azumi galibi sai ta kare a gadon asibiti mahaifiyarta ta ce dole ta azumi mijinta ya ce shi ke wahala na asibiti da aka kace azumi yanzu ta zo ta yi azumi sai da aka je asibiti aka kashe dubu ashirin ita ma mahaifiyarta ta gari cikin wahala abin da ake magana shine rashin lafiya na shan azumi kala biyu ne ku kiyaye wannan akwai rashin lafiyan da ake fatan warkewar shi duk rashin lafiyar da ake fatan zai iya warkewa ana jira ne a warke a yi ramuwa ku kiyaye wannan da aka kwalsa ma kala biyu ce akwai kwalsan da kila mutum ya sanya azumin shi wani lokaci ne ta taso ta hana shi wannan ba maganar ciyarwa a ciki ramuwa mutum ne jira ya akwai rashin lafiyar da likita ya faɗi cewa wannan fa ya kai wani matsayin da gaskiya sai dai a ɗaura mutum akan magani akwai irin waɗannan ciwukan to in aka samu irin rashin lafiyar da likita ya nuna cewa warakan shi yana da wahala a samu warkewar shi ɗari bisa ɗari to a wannan lokacin mutum zai ciyar in ya ga dama ma ana ganin wata dunkula ciyarwar shi na wata gaba ɗaya ya ciyar saboda shi ya riga ya san matsayinsa ina fata an fahimci wannan to yanzu ita za ta duba wannan akwai waɗanda suke iya su azumin ɗaya su huta kwana uku ko su biyu su huta kwana biyar wasu sai na iya musu haka idan kuma ya faɗo a ajin da ba zai yiwu ba ne da mutum ya yi da ya wahala to zai ajiye azumi biyayya ga mijinta a nan shi ya fi dacewa da shari'a fiye da mahaifiyarta da suka ta dole kuma in ta yi ba ta saba ma mahaifiyarta ba ta saba ma Allah ba in ta ajiye azumin kenan amma in ciwon za a duba in wanda yake ba mai warkewa ba ne a hasashen da likitoci suka bayar to za ta ci gaba da ciyarwa har sai da Allah ya kaddara. ba za ta iya ba har nan gaba shine tambaya in za ta iya yanzu ne ba za ta iya ba nan da wata biyu za ta warke ta iya to za ta jira ne ta kuwa. kin fahimci magana amma a wannan ciwon fa yana da wahalan sha'ani ko ya fara warkewa in aka azumin nan zai dawo da aiki baya to yanzu wannan kin ga an san dukkan da tace za ta yi azumi ga halin da za ta kafa shi da haka ciyarwa shi ke kai ina fata mun fahimta wallahu alam Allah ya datar da mu to ina ganin malam Sulaiman sai ka zo ka sanar da abin da aka samu insha Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, insha Allah za an baci kan